اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ترى جوتم كوكو وتربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبوتيا دتاريخه دأربعين دبقوي دا da wata biyu da kwana tara Allah ta baraka wata ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna dai cikin littafi a amalul qulubi shafuka dai in bana bata ba ɗari biyar da arba'in da shida haka ne ku? matashiya kafin tambaya asabar fil qur'an haƙuri ta alƙur'ani eh, saboda karantun da akwai tambaya kafin ban ga cewa ba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kuskure ne kuskure ne ba na to tambayan da arba'in da shida na haka eh mana shi haƙuri turkin mumini amma turi to mu hausa mu ta kano cike muke cewa cikin mumini akwai cikin akuya akwai cikin jaki akwai cikin doki to sannan kuma in aka kai shi saura aka ɗaure shi a jikin wannan cikin aka kafa zai yi ta yawo tafi ita sai ya ƙure ya ci abin ya yi nan haka sai ya ƙure ya cin yawo in tafi ya zo ya ƙauna haka yake zaune to wannan ice da ake kafawa mai kyau imma a buga shi wa imma a haka ya shiga kan a ɗaure shi nan shi ake ce masa tike tike mu hausa mu ta karo a yawwa gaji ku ko har su rike ɗan zariya turki turki ina guda mana shi rabu da bambanci eh ha eh? shi ai kusan ban babba shi an zarba kai kuma dubul kazi to yanzu wannan tambayar shi ba ta dame ka ba me na ce masa ba ma ni ba take nake magana ba take ba zuwa yi ba kai ba karatun ne take ba akhiya shi wannan akhiya shine tiken mumini ko turken mumini duk inda ka je a duniya aka doko ka dorin hakuri za ka dawo duk matsatsin da ka samu ka yi hakuri hakuri yana daga cikin abubuwan da zai baka nasara yana mallaka maka abun da baka da shi hakuri a cuce ka a cuce ka ka masu da Allah menene za ka ga cutan bai taba ka fi dai hayaniya sosai kai dai akwai zagi akwai batanci a sa maka sunaye iri duk ka je su kawai ka nan kawar maka da damuwa kaga ka dubi annabi suna nawa ka maka sunan farko da suka fara ce masa ko daga ciki aka ce masa mawukaci a san wani abu akwai haushi aka ce masa a'a matsafi ne ba ka gani yana shiga tsakanin mutum da wasarsa aka ce masa a'a boka ne kaga yana ba da labarin abubuwa da aka yi masu hankalin cikin zai ce gaskiya zai kama da masaji ba zai kama da boka ba kuma ba mahaukaci ne ba duk abu na mahaukaci ba ba tare da shi ba an faɗa masa maganganu duk ya kyale su bai hana ana faɗin waɗannan maganganu a kan mutum don kada mutane su saurare shi to wannan magana sai ta sa mutum daga wani rikiya an ce mahaukaci ne ko bari mu je mu ga hukunsu in ya zo ya zauna kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ga dai shi ne hukun da ake cewa bai ganta ba to haka to haka nan shi haƙuri a gidanku dole kai haƙuri da 'yan gidanku ka yi haƙuri da 'yan anguwanku ka yi haƙuri da kabilan da suke zaune tare da ku daban-daban wani lokaci za ka ga kabilancin nan yana nema kawo matsala ka yi haƙuri da duk abin da yake faruwa ka zuwa masu da gaskiya ku dole yi na kwashi to shi ne akhiyatul mumin sai dai na wahala kila ban sani ba ko ba ma wanda ke tambaya shi nan ba a kai karatu za a yi maka ana ce muku ka yi nazari ka gano wurin da ke damun ka saya maka cikakken bayani a kai amma a maimaita maka karatu fala sai ka shiga aiki ka gane ku in ka biyo ga wannan ana tambaya ne ka biyo ya ƙi ka sake bi ya ƙi ganuwa ka sake biyo shi don gano sai ka shi ta asibiti yawwa cikin ba yawwa yawwa to sau da kanan haka wannan sai aka ce shi ne haƙuri shi ne tushen mu cikin mumini ka tsaya kai haƙuri kan duk abin da ga wuce allati ya julu ai kaga da ka gane wannan din da bakai tambayin ya julu ba wanda yake kewayawa tun bayan tew ilaiha eh to da fada fada ka hada da fada fada da ganewa kuma ka gane kai ne kace ko dama an gama shi ne to me eh ya biyu uku hudu Walan ya walam min minhuma illa bis safaqatil khasira aka ga lissafin wani ake yi wani asabato fitina aka ce in kalaba ne bautan Allah da fuska biyu idan ana samu zai zauna idan ya fi ya fi ya gaba ana bai samu ba da ya zo nema kuɗi ke zo nema aure ya zo nema sai bai samu ba ne ne zai tafi galib sau haka kanan wannan ce in masifa ta sami shi in kalama ala waje ya shi daga ga ya fita daga majalisa irin wannan aka ce kare khasirar duniya wal akhirah kaga walam min huma. ba abin da zai samu a duniya ba abin da zai samu a lahira illa bis safaqatil khasira daga cikin kalmomi in baki baki safaqa sai sai kai na asa ka je kasuwa ka taya sayan gaba ɗaya ka faɗi an taya maka amma abin da aka sayawa abin da ka zo da shi ba ka ci ba fa khairu aishin adarakahu su'ada bi sabrihim shi kenan wannan to mu je isa ai na zuwa arba'in da hudu da biyar mu je faɗi daga sama daga ƙasa ba kana zama ka kuma daga ƙasa aya biyu uku uku biyar shida bakwai takwas tara kada ko abi muji oh babu wannan lai baka girga da kyau yauwa ai aya ta lai na goma na karshe karshe kenan ko wa anna hadhihi al-khasla wannan hali na haƙuri la yulqaha ba wanda ike samun fa illa na sabaru sannan wa ma yulqaha illa ruhan min azim sai babban rabu shi zai iya haƙuri. an gama duk da sagiru kai sai ka faɗan ya ce ka na'am alai eh shi da nan eh na gan shi na biyu na na'am Eh. Eh? eh fala imana na gan wurin fala imana liman la sabara lahu banda bai da hakuri bai da imani babu yadda za a yi a haɗe suke idan misalin mutum bai da imani ba zai yi haƙurin bawa ba don imani ne kaɗai zai sa mutum zai ya same ka ya ce maka ya ce maka tsohon banza macuci an gaba cuta an dawo gida ka ce to Allah ya baka hakuri in macuci ne ni to Allah ya shirye ni in hakuri in faɗi in ko ba ni na cuce ni ba ba macuci nake ba to Allah ya yafe maka sau da kanani ni babu komai sai ka yaro shi ne to in ba da imani ba ya wannan ba zai mutum ba zai iya. ba tausayi ne ba haƙuri eh sai dai kila haƙurin haƙurin ai kaga ina da faɗi tun da haƙuri sunan jinsi ne akwai mutsalakin haƙuri akwai tsakatsakin haƙuri akwai cikakken haƙuri ai ba kowa ne zai iya yin cikakken haƙuri ba amma in goye eh, haƙuri mutum ya yi karatuwa imanin ya yi rauni da mutum ya kafa haƙuri gaba shi da to imanin ya fita rayuwa fa sai ta canza ka gani. wannan maganan faɗi ka tsara ka faɗi a kafan watsa labarai ka faɗi wa duniya a haka take duk wanda bai da haƙuri bai da wani tare su kamar ta da aka ce mm, babu kunya ga wanda bai babu imani ga mara kunya kunya na daga cikin maganganun annabawan farko idan ba za ka yi kunya ba ka yi abin da za ka yi haka yake ai babu yadda za a haƙuri na sai da koyi shi ka gani yanzu maganar da na faɗi maka dinnan wanda ka hana liman faɗi yanzu ya ka gani in ba da imani da Allah ba Allah na gani za ka yi irin wannan haƙuri eh zai wala da wannan wanda ya maka wannan maganan ƙarshe da ba ka ce da Allah a kulle min shi kulle shi zai sai ya zo ya durkusa ya bada kulle amma kana da dama ka kulle shi kana da dama ka fa yara su yi musu dukan tsiyar kana da dama ka ce kaza kana da yaya kana da yayan yan uwa kana da yaran da ka horar da su barkatai ba ka san adadin su ba in suka ji wannan magana bilin su ma sai ka ce masa kaga faɗi a hankali mu koma gefe sai wani ji kana gane wannan maganan babban labarai to haka to kaga wannan shi da imani yayi amma ka san Allah na ganin ka kana da imanin Allah shi ne kamar za a koma gaban shi kuma duk abin da ya gudana za a je a sake gudanar da shi za ka iya haƙurin da ya wannan shi kenan to Allah ka ba mu haƙuri hmm? a ah, bai kamata ba sai ce bai da eto eh ban da haƙuri mai yawa aike ba ni da hakuri mai yawa i ni kan ba amma ta ce kwata kwata ka da hakuri ni ba ruwa na ba zan taba yadda ba ko kan gama tafiya da ba ka zama to idan ka da hakuri wata rayuwar kamata shi ta kaje ka shi kanka a nemi wuri wuri ka wunto la kike kawai saboda ka ke rai dole ne mutum hakuri hakuri na daga cikin abin da ke ai za ka ga yadda ka san a alƙur'ani ma ya zo ne karatun da hakuri akwai aya casa'in mai magana kan haƙuri eh? eh eh eh wannan sai karbu da shi tun da dai bai fito ba ba kama ji ba an yi baka ji abin da yan hausa suke faɗi ce magana ciki ba magana ne ba a fito sarari a faɗi mana an sai ka fito kamar dai abinda ke gaban in ya fito ya faɗi shi ta amma don ya zana ce wasu mutane kaza kaza ga suna yawa da kuma kima ka hmm, kaga mutane ba gaba ke da ana rawanin kariya ana rawanin menene in ga ba da kai ba kai kadai daina da rawani kuma ina ban karshe kana tafiya tafi abunka in kana zaune ana ta yi baka ma ji so ba Masa ba abin da dame ka da wannan, za ka baka ya kula ka kyale su, don gugan zana menene ainihin wannan da ainihin na fatan shi. Akwai gugan zana kashi biyu ne, akwai wani abu mai masan ko a ce maka kai ka daina ka ba. Ba da kai ba wani abu kai ba, amma duk da abu maka wani. Sun ce zaman gidan mutuwa kenan. To, ka ce masa daina ka ba, ka ga ba zai ji da daɗi ba. Amma ka ce wai ne isa. Eh? Eh, da wannan magana eh to ce wancan misalin wannan ke son ce mai mako abu to ce wani kai kaza sai da ga wasu mutane sun yi kaza sai ka sun yi kaza ai kaga ya kamata ku gaza to wannan in kuskure ne kaga sai ka gyara abun ka ba wanda yi kuma ba ware ka ba an gaya maka shi mai magana ya biya bukatan ba dama yana so ya raba kan abu amma ba iya ba to haka amma wannan haƙuri dole ne dole ne mu dinga haƙuri yanzu me ba a yi wa annabi ba zo muka maganan kalmomin da aka yi masa ai kaga ko ara bayan ya ce nasara bai bi diddikin waɗannan yana kashewa ba wanda suka ce masa ma fasiloji su ba wanda suka ce masa mai tsari bai bi su ba wanda suka ce maka kaza suka ce maka kaza ce bai bi su ba yanzu ka duba wani a gaban shi fanda ya ga bilalo ya hau kan masallaci zai kira sallah ce Allah ya rufa wa babana sai asiri da bai ga wannan hankakan ba kan kaba bai ga wannan hankaka a kan kaba ba kan an ce yafe musu ba kamar kan an ce an yafe musu yanzu ba komai duk wannan da suka an yafe musu in ba wasu ɗan sa'u ba ba zau da kan zai yi ce haka ɗaya yake kawai ni je wallahi ban son zai yi nasara ba da na son zai yi nasara da na ka ta yanzu ni ma da Allah ya da biyuwa da take bi ana kallon ka aboki na ne ta amma yanzu ya yi tinki kau wani a cikin sai ce ba ruwan na yi magana ka san muka yi magana san nan sai ta gaya muhammadu saboda kana ku rufa kanku asiri sai ku ga ne muhammadu da kansu ce a sannan ku dina wani ga lafiya kalayawa a sannan a sannan ya rasu da layi ya yi ta hakuri ba mun ji daɗin hakurin su ke da wuce kai sai ka ce ka yi bakin cikin ganin wannan bakin hankaka a kan kawo kuma kai ka ce da ka sani da ka mini kai kuma ka ce ba ka ba za ka ce komai ba in ka sani eh, in kai magana kasan nan za ta ba annabi labari sai dai a musu haka mutumin da yake jin wahayi kuma bai musu komai ba ai kaga da sai a kama ɗayan a kulle shi wancan nan take cewa bilal an kaka amma ina bai musu komai ba musamman kafi karfin mutum ha ka danne kawai a gobe zai mu shiga karatun yau kuma haƙurin ne dai bai ƙare ba a wannan ko ya nuna wani abu ya nuna karatun ya shiga zuciya asabar fil qur'an haƙuri a alƙur'ani da magana an ɗauko ta ne a madarajus ke na wannan wanda za mu karanta a can abin da yake a madaraju waye duba Man manzilatu sabari manzilatu sabari ya da wannan zan yi sai na ga kai wannan da akwai wasu rere da babu su a can ne ce bari kai wannan zan bi ba zan ta falin ba قال الإمام أحمد ahmad rahimahullahu ta'ala الصبر في القرآن كلا أيها قرئ القرآن إنه تسعين موضعا yadda kasan sakonin handewanci ne kashin baya a addini kada ya yi ma kai ma magana haƙuri wanda kai da haƙuri bai da imani ba za su taɓa rabuwa ba labudda ka nemi ka koyi haƙuri ka koyi haƙuri aka ga wanda bai da haƙuri ba yadda zai yi shugabanci ta ina zai shugabanci ba zai yiwuwa dole sai shugabanci sai mai haƙuri sai da hawaii ta tsina an wahuwa waye haƙuri wajibu da ijima'il ummati dole ne a ittifaƙin al'umma dole ne haƙuri sau da kana dole ka yi haƙuri ka koyi haƙuri amma fa akan rayuwarka ba ta kan addini kan addini babu haƙuri ma in ta zaka jangolo addinin musulunci to ba za ne kawa amma shaksiyan mutum ka saba to lalle ana son ya yi haƙuri an ce ma idan dai za ka rama ma har ka kafa haƙuri to ka rama daidai abin da kai maka amma kaka nuka hmm. raba su za ka yi shi ne kayi abin da raba su kamata ka yi kayi amur bil ma'arufi kayi na hayo anil munkari da shi ne to ga wannan mushtaka to no kan gabo bai kamata ba wannan in haka ne kuna da shugaba sai ku ɗauki kes ɗin ku kai wa shugaban ku ka gane domin mutane ba sa zama ba shugabanci wannan kes ya fi ƙarfin ka sai ka ɗauke shi ka kai wa shugaban ku amma a hanya ne kaga za a dambace to ka shiga karaba amru bil ma'rufi kaga nahyi anil munkar munkari za su aikata sai ka raba su amma aka samu kece kuce a gida kun ga ai masifa kusan kece kuce na janye ni'ima yana janye ni'ima rishin haƙuri da juna yana janye ni'ima a asali yanzu an ka duba wancan gida gidan sama ɗinkin wanda shi mai gidan ya sa ɗalibai me dalili kore su haka a kai Kada suka dinga yi wani bawan Allah ya ga ana wasa da sanduna yake a ah, wannan an basu za su yi kisan kai ya tsaya ya raba faɗan har aka dinga zagin sa amma wannan bai dame shi ba sai maka wane in za ka yi aikin alheri ko an zage ka zaka damu aka dinga ɓata shi aka ce masa munafiki ke ba matsala kakka damu kai munafiki ne ai babu tsoro a cikin addinin musulunci in ka su aka raba su da kyar malam za ka nufi to gidan nan na fa kaza a yi san kai in kuma aka yi kisan kai kaza ne ma don ka gani ba ruwa na ɗari na je su ba duk wani almajiri a duk inda yake ba ruwa ban aje kowa ba kai na kaɗai na sani su ‘ya'yana ma an suka matsa min kyau kamar ruwan an ɗaukar gidan na ku ba ni ba ka to saboda ka nan kowa yadda zai zo ka zo ka kama gida ka zo ka yi kaza to shi kenan suka faɗa me ya same so alama su aka yi duka har da ya ah, kudu zai gidan ya za a yi kun gina gidan sannan ya kamata na sa haya ban sa ba ina da shirin sa haya tun da gida ne da na gina shi ban ba da shi ba amma je ku zauna a cikin kafin Sosai gashi sun yi faɗa da juna suna wasa da sanuna sai ko haka ko ni ko zan yi ka san ko inda gidana ne na kore mutum <laughs> dole ma waye waye muguntar ta motsa waye da zai bani hakuri ai ba shi ya za a yi tausayin ku kuna baki kuna kaza kuna menene shi ga nawa a cikin ku ku kaba faɗa da juna me ya ajiye ka ga duk wanda bai zuwa masallaci a gidan duk wanda bai zuwa kaza ai bai sani ne ba da kun bar gidan ku masu hankalin cike in kuka ana rikice ku ɗauki kistin ku kai shi gaba ba wuri na za ku kawo shi ba ni ba na aje kuwa. ba wanda na ajiye to da ba dama ka ce min kan masallaci ya kafe a dukkan mai yawon masu an gwana ya masallaci ne ina ina eh, ko bari ban ga tsohon tambada zai je shi matsalar eh, eh, albalaji ba malama mahmud za masallaci ne alhaji shehu dan masallaci ne to saboda kana ka ga kuwa kai ba ba za ka shiga wani ibu abu ya faru a ce a zo a tambayi masallaci ga an masallaci a aikata kaza dukkan anguwan da ƴaƴan masallaci ne mu zaben su to ka kuwa babu ruwan a ce wani abu ya auku a biyo wani mutum a ce ga ɗan masallaci masallaci bai ajiye kowa ba ba wanda masallaci ya ajiye karatu ne yanzu an yi sallan magariba ku zo mu zauna mu yi karatu akwai yan cikin wata akwai yan anguwari ne a nan akwai yan mando akwai yan rigasa akwai yan kaza masallaci ba ji kowa ba in ka je ka ɓaro wani abu kai ka ɓaro kanka ko kallon ka masallaci ba zai yi ba in ma ku haɗa kanku wa in ma ku ci gaba da faɗan kuma za ku yi asara ne don ba wanda zai kaje ya katti su dinga dukan juna cikin gidan ya ce a ah, kuma saman daga gidan kwata-kwata ban san fantanin wani a gidan don ka ku jamo min bala'i a yi a meke ne yake da suna a jo aiki san kai kuma dole wanda suke yan uwa duk wanda ya ga ana faɗa abin da ya ji dole zai ya faɗi ba zai yi shiru ba kuma in yi je ya faɗa mai gidan ba dama ka ce masa munafuki in ka ce masa munafuki Allah sai ya saka masa a irin wannan abun ga wanda wani za a samu in ka wane ne zai lallaba zai mene ne shi kenan ko je ko zaba ya eh, ko ta wajen wane ne shi kuje wanda ta ɓaci masa shi wane ya ba da labari na ran da shi kan kan wane ya san yadda zai ta idan lallaba ya ajiye ku ku dinga wawance a cikin gidan me almajiri ke fara da juna an ba mahaukata ba Bakko cancanci wanda duk yake aka bai zama ɗan masallaci ba masallaci bari kumbin ku masallaci masu hankali yake ne. yana horar da masu hankali masallaci na haramta wa mutum ya ɗauki Duk ɗan masallaci haka ya yi tuntuwa ba ɗan masallaci ne ba ɗan isan shi kuma masallaci ba a tsora masa duk wani wanda yake mai laifi kamo shi hukunta shi ba ba a ba shi wannan ikon ba ya kace in ka aikata a masallaci mutum nan aka sallame su a nan sai ba adali wanda ya aikata laifi ka ba, kuma ina ina abin nan ka ce daga yanzu masallaci ya ce kan ka fara ganin kan mu fara ganin ka a masallaci kuma ba za mu ce kan mu fara ganin ka a masallaci ka zo oh, a oh. sai mun kira yan sanda sai mu kai su gaban DPO akwai ɗana da na kora ya mai rashin ji na ce masa maza maza wani je ka samu DPO daga yanzu ba ni ba shi da mun da wasu ba shi DPO ce kai tun da ka gama da hayayi wannan magana ya tura mutum yaron nan ya masa wani abu shi kenan ya ce to don Allah a roƙi malam ya kwana amma da safe ko sai ka to kiransa zai wuce shi zan zauna na karatu zan buku ko raba fara to yanzu abu ma ya dan yi sauki haka misali wanda duk yi wani abu abun da zan masa ga lauya babu don kashi a hannun lauya shi kuma lauya ba shi ne alƙali ba ya san inda za a yi kuma ya san garin da za a yi to lauya zai kira ka ce to yaya kana son a sasanta nan ko mu durƙusa Ke ce eh, ina son a sasanta ka yadda ka yi laifi kaza ce eh na yadda na yi laifi kaza yanzu ya kake so a yi sai abin da masallaci ta ga ya dace a yi min sai eh, mun sallame ka masallaci bai ta bai da bukatar ta kara ganin ka ya rubuta takarda ka sa hannu a kai wa a kai shugaban ss a kai wa a kai wa kaza a kai wa kaza daga yanzu in wasu ake ganin ka a masallaci ta duk abin da same ka sai ka ji kuma ta wannan dokan tana nan to saboda kana masallaci bai tara wa, masu hankali ke tarawa saboda ka haka ya ce masu yi an ɗalibai za su yi faɗa da juna ba ɗalibai ne ba cikin gari ne an kuma ba haka ba wani na ma wani abu ɗauki magana ta gaba shi kenan ba za a bin magana ta je wani wuri ba ɗan take za a ɗauki mataki in wancan fitinan ne shi ne ai ɗan take za a kunta shi a tabbar wa kuma ta nan ana fashi a ta samu wata tsohuwa ta ɗebora ta kwara mata ta ruga da gudu ta sake ɗebora ta sake kwara mata ta ruga za ta yi na uku aka yi ta shi kenan ta zo ta samu wata ta hammare ta ta tana da wanda ya ɗaure mata gidi na ce ah, abin ya kai haka kira ta kin yi kaza ta ce e ta wahalar da shi ba in jikin sun barista kin yi kaza ta ce na yi kin yi kaza ce na yi to yanzu ya kike so ta ce e eh, da abin da masallaci ya gane hukunta ne da shi na sallama ce ta shi kenan masallaci bai bata ki maza ki tattara ina ke ko ziyara ki ta ce aka danki a masallaci to za ka ci ki a kanki ya rubuta takardar nan bayan ya sa hannu ta sa hannu da tambarin su na lauyi aka kaiwa DPO aka kaiwa waye aka rake to ga ta nan yanzu wannan takardar an kai ta ko ina garin nan ba mamaki ta je Abuja tunda duk abin da je wajen na ya je Abuja shi kenan ta fita har yanzu ta dawowa ba haka muke zaune a nan ba ta je ta kama waye ta kama waye ta kama ce ah ya za mu zauna da ke sai kin mana kisan kai ba mu ta iko da ke wanda yake ki zo ki sallah ce cewa mata ba maganan jikiwa a nan ba ɗakin kuma ne ba ɗakin Allah ne bautan Allah ki ka zo ki ga mai ki gaba da bautan Allah amma ba ke ba wata in wata sai nake abin ziyar to ba komi gaya a hama, za a dauki mataki to haka da wanda bai sani ya sani filkor me yake da sunan asabar filkor ami shi na hau tiski da mawuzi'a وهو واجب بإجماع Wa وهو نصف الإيمان هنا لي haƙuri rabin imani ne kafin ko haka ce babu haƙuri imani rabi ba zai je ko ina ba fa innal imana hmm, nisfan nisfun sabaru rabin sa haƙuri ne wa nisfun shukuru sabaru shi ake magana a kai amma ga ɗan kaɗan daga shukuru eh. haka ko ya za mu yi ai kai ne kake ta faɗa mana wani lokaci idan karatu ya yi karatu kake malam ce mm, wallahi ko ban karanta ana littafin ba haka yake yanzu mu gode wa Allah da Allah ya sa ba mu mutu ba muka san wannan amma wanda suka mutu a halin haka an ila ilallah amma dole mu koyi haƙuri dan mu san wurin da za a yi fada da wurin da ba za a yi fada ba a ka faɗa kan shaksiyarka an ka ba ce to kai kai gaba a ɗaukar maka hakin nisfun sabaru na ce muku sabaru muna kansa shukuru ne ba ma kai to shukuru shine ka san wannan ni'ima daga Allah take ta san haka na san haka sai ka buɗe bakin ka sai godiya ga Allah sai Allah na gode na uku wannan ni'ima ka yi amfani da ita wajen taimakon addininka wajen rayuwarka da addininka to in ka ka kayi shukuru amma ba shukuru Allah na gode Allah mai yatti Ya da budda sai ka wanda ya baka wannan abu sannan bayan ka wanda ya baka shi ka gode wa wanda ya baka Allah daga nan kuma ka ɗauki wannan baiwa da Allah ya baka ka yi amfani da ita a yi gashi ba ido ni'ima ne ba daga cikin manyan nemomi to wannan mun san Allah ya ba mu muna godiya ga Allah da wannan ni'ima sannan gashi muna amfani da shi wurin aikin addinin Allah da shi kansa da tarihi Daga wanda ya ɗauki ina sa idon sa yana kallon waya baya youtube ne ya gidan ne facebook ko abin ban ba shi ba da kuma wanne ha tiktok yawwa to haka to kaga mutum ya sa ran idan Allah ya ka ido ka yi abin da zai amfana ka koma kallon yan mata kallon rawa kallon kaza ta tafi ka ɓata ni'iman Allah Allah sai ya maka hisabi akan wannan idon nan da mun bar shukuru haka mun ka au inda muka dawo saboda mu dai. wannan saboda shukuru ba za mu bi shi ba ina cin inda aka yi bayanin sa wa huwa mazkurun hakuri an ambata hakuri fil qur'an ala sittata asara nau'an nau'in ne haka amma in aya ɗaya bayan ɗaya an faɗe shi sau sassaje amma in misalin wurere mana matakai matakai ana da mataki goma sha shida na haƙuri ne kuma ga su da al'awwal al'amur an yi umarni da haƙuri ka ko duk abin da aka ta an yi umarni da shi yinsa ba ya zama dole ba wanda ya yi ya gama babban mai laifi dole akwai rikici tsakaninsa da Allah Allah sai ya hukunta shi akan rikin haƙurin nan nashi to don haka haƙuri matashin haƙuri na farko umarni ne daga Allah ya Allah zai sa ka ni ba zan iya ba ta haruna ko yake murni ke ni din ba ni da haƙuri ai ba wai haƙurin wata dukiya ce ba ka yi haƙurin ake nema musulmi ne kai ni musulmi ne to ka dinga haƙuri ka ta baraka wa ta'ala ya ce kai haƙuri ka annabi muhammad sallallahu alaihi ya zo maka da kai haƙuri dole kai haƙuri dole ne ka koye shi tun da umurni da shi a kai. nahwa qawlihi kaman inda Allah yace ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah ya ma ma'abota imani ha kun amsa azuci na'am shi da ne daga Allah kun amsa azuci sai dai mai bacci ne bayan sa ba ko ko duk ba ko sadaka ko mai bacci wannan karatun ba na bacci bane ba yau ko mai kake aka ce ya ayyuhan ladina amanu ka ajiye ka tsaya ka ji me za a ce da kai ake in ka kai musulmi ne farko abin da aka ce ku nemi taimakon Allah da haƙuri kana da bukatu kana neman aiki kana neman kayan kana kana da kasuwanci kana karatu kana menene to ka nemi taimakon Allah akan wannan abun da kake da yin haƙuri kada ka je wata ɗaya shekara ɗaya shekara biyu ka ce ni ba na ganewa gida ban tafi ba yi ne har kana yi har ka bi dokokin da malamin kai kafa maka kada ka yi ka dinga ba ka dinga ba malam za ka yi karatu amma in ka ga karatu ka ce ka shekara baka yi haɗa baki ba laifin ka amma da laifin in kuma duk aje ne ya zama haka to gaba ɗaya laifin malamin ne bai iya koyarwa ba amma za a gaya maka ka bi abin da aka ce maka ba dama ka kwana na bi ba dama ku nemi Allah ya taimake ku ta hanyar yin haƙuri dan ƙafin shekara sana a gaban malik bai taɓa zuwa ganin gida ba har kwa kwana ashirin da biyar ma za ka ji gida bai a za a yi karatu sai ka ana karatu duk manyan malaman nan ka tambaye wanda ka sani da wannan zamanin ma in kai malami ya taka kara ya karya ka rabu da malamin gidan da cibi ba malami ne na muwa salatu ko watsa labarai ba malami bi ma'anar kalima zai iya gaya maka abin da kake bukata malamin ka tambaye yadda ya karatu za ka yi mamaki za ka gama ba za ka yi wannan gurin ba amma idan sa za ka yi saboda ku nemi Allah taimako da yin haƙuri sannan abu na biyu wassala da yin sallah kada kawai kana neman taimako ka je masa assalamu alaikum jama'a ta musulmi wallahi an ganni nan wallahi ba ku san halin da nake ciki ba in ka ku san halin da nake ciki ka kun taimake ni ba ni da kaza ba ni da kaza kuma wallahi duk ya ma nake je nan nake zaune kuma wanda ce ta sami kuma dai kuma dai da Allah ce kun san halin da nake ciki waye waye waye waye mutu waye tafi Ke ma rabban banza wannan ba mai hakuri ba wannan in ka taimake shi ka taimaki kanna ka taimake shi ai ka fata ka faɗa mana kaga kai ka kawo karan ubangijin mu gare mu ya za a yi mu shiga tes tsakanin mu da wanda kai da ubangiji kuke shi mu nan duk kana nuna Allah ya ba mu amma kai kaɗai Allah bai ba ka ba baya kauna don haka kai mugu ne mu ma baran uwa ba kuma ka fita mana daga nan kafin kada zuciyar ka ta baki wanda zai miƙe iki mutuncin ubangiji ya zama taimake shi ko yanzu baban wani a nan mutum ce zai sami ce jama'a assalamu alaikum ga baba na nan hmm, ga shi nan baya taimako na ina son kaza kuma ga shi ga shi kuma yan ɗaki ce ya yi musu kaza ya yi musu kaza dan Allah ku taimake ni ku ya ai ko tuntuban baban bara mu ba ce tsinan ne ne kai da ka fita ka ba mu ba mai taimakon shi ka kawo babanka tsara munan da kake gani babanka ya fi son ka kamar da yadda muke son ka babanka ya fi son ka da mu to kanan ba za mu saurare ya to ka zo ka kawo Allah ƙara saboda kana inda za mu ɗauki inda kai da gaske ne wanda ɗan angon ku ko son halin da kake ciki na zuwa an gwana waye ba mu san wanda shiga cikin wani hali ba inda yana zuwa nan masallacin na mun halin da ke ciki sau da kana wani ba matan an can taimaka masa so an taimaka sai an fito an ci duka an taimaki wani sau da kanan dole a yi haƙuri wasa salatu da yawan sallah ya ta samu ɗan lokaci na na fila fila na fila na fila da daddare na fila da rana ba wai za ka daina aiki ba fa kana gama aikin ka ka je aiki ka dawo samu nuri ka shebe ka je ofis babu aiki ka samu nuri ka shebe kai na fila kora ka biyu haka kasuwa kake babu ciniki ka to ka to kana zaune in akwai wani dan lungu ka ga sai ka koma gebe sai kai na fila wannan musibin a tashi ne kenan mai a tashi ne kai na za ka yi Muhammad so ko wanda kaɗai ya sa ka tsaya duk yadda za a yi kamar lafiyan ba ma dole ka rage bukatu ka rage menene wanda ka gan shi da kuɗi haƙuri bai ci inda ina ci malam da babu so ka yi haƙuri har Allah ya wadata ka su yi ɗan danko ka warware to a lokacin za ka yi duk abin da ya kafa ka. amma ka ɗauki rayuwar ka daidai samun ka a takaice dai kaga haƙuri umarni aka bayar ina mahallu shahid ista'ilu istabar kaga umarni ne ba dama ka ce ne kan ba zan yi haƙuri ba ni dai wallahi ban da haƙuri sai subhanallah Allah yi umarni ba za ka haƙuri ba to wallahi ba daga ni na ba ta da kai daga yau ba dole ma ka yi haƙuri ba eh yi e, eh a sai abu na guda biyu a isi e, gana abin da ke na kana neman Allah biya maka bukata yi amfani da wuri na farko ka yi haƙurin wannan abin din kana nema ba wai ka bari ba sannan ka dinga sallah ha Allah yana ganin ka in ya tashi ka wata cikin wanda zai ga bukata kana ciki kowanne zaman kansa yake kamar yanzu ne ce ni ya za a yi ba mutane suna zace da Allah a sani a ko don na fana du'ai kaga ba sha make tsakanin mutum da Allah ba kai ba bawan Allah ne ba kai a masa hatta ma baya son ka sa wani tsakani kai kai fila kai fila ka gama ka gaya masa ga halin da yake kai yau kai gobe ka ci gaba da yi har sai ran da ibaka Allah ba ka sa masa zuwa lokaci kaza kai min kaza ko gwamnati kace neman abu a wajen gwamnati kana kana sa mata wata muna son a kawo mana transformer a bamu transformer a masallaci za mu biya kaza kaza za mu ce mana a wata gobe a kawo mana duk da akwai masu tsayin iko amma suna ci gaba da tsayin iko nasu sai ya kare a cikin masu iko a cikin masallaci da ka ne za ka yi ka kawo to na gwamnati ne ga sai yi rubuce-rubuce sai an bi ta kaza sai an sa ka'ida kaza sai an yi wane ne kaza sai an yi mene ne kaza kafin a samu to mutum ma fa kenan yaya Allah to saboda haka nan roƙi Allah kai ma ka bari tsakar dare ba a bari a gaya maka sirri akwai lokacin da Allah yake kusa wai yau ina kame su ne kame na masallaci eh? yau ba shi ta ba nan yau ba ah. ya ce zuwa gaje shi eh? kowa ya carko-carko daga dai kuma mutu sa daga yi kamata gaji a ka'ida mutumin da ake sawa a kance ina da mata a ciki ko ina da mama a ciki to sai a yi tura shi amma haka mutum bai da uwa a ciki bai da mata bai da kannai a ciki ba zai je wurin yanzu ka kayan folin ka kuma ka rungumi kaddara saboda domin yan yara yara na wani lokaci sai an haɗa da cewar suna ganin ga wani kusa-kusa gonan ma ka gani ido na na lungu ido na na nan ni ne mai kada ya gaci ni ne mai kama mara ji ni ke kama mai gengiri da kaina go badalan ku ta yari ga ni na azaban ku ina gengiri ba na fa an gama ta yau kaga sun koyi min a bayan fila ba ni da wanda suke yaya ai ga abbas abbas na kallo yau da kanan kadda kamar wani yaushe duk masu rai nake so yau na zan matattu haka eh, wannan aya ta ga ta fassar ko ita ka ɗaya ma ta isa akan haƙuri ko wa ƙauluhu ga ta dai har yanzu a babin umarnin Allah ya ce isbiru kawai ayan haka ta bayar eh. Irin oh na roƙon Allah ko gaskiya ne da sirrin roƙon Allah akwai lokacin da Allah yake kusa kusa an fi karɓan du'ayi lokacin idan dare eh, biyu bisa uku dare ya wuce ana iya ɗaukar rabin dare ma amma dai hadisan akwai rabin dare akwai ɗaya bisa uku dare na ƙarshen to a lokacin Allah na zuwa kusa da duniyar nan yana zuwa da kansa bayan ya turo manzo yakan zo da kansa yana ta halin min fa aghfira lahu ko akwai wani mai neman gafara yayi min laifi in gafarta masa yanzu hal min da'in fa ujiba lahu ko akwai wani mai wata bukata in amsa masa a lokacin ka na wa zai je ya zauna ya roƙa maka Allah lokacin? ko na fama da kansa saboda kana ko da ya sa ka a ciki ba kamar inda za ka tsaya ka gaya masa Allah na da ciwo kaza Allah na da bukata kaza Allah na da kaza sannan kuma sai ka bi tsarin da Allah ya bi ya tsara da musulunci ya tsara tsarin hatta wannan abin da ake bata lokaci ake talauci musulunci na da tsarin kawar da talauci gaba daya ya taɓa kawarwa aka wai gari an daina karɓar sadaka an taɓa yi yanzu son rai ne mai da mutalakawa amma in ban da ba su da ba ga hanya wuce da talatin aka tsara kafin a koma ga gwamnati gwamnati ma ba koma gare ta daga nan ta ce to talakawa sun yi abu da za su sun kai farmaki sun yi menene tun da akwai sauran yan uwan zuman can malalata akwai masu matattun zukata to a lokacin gwamnati in ta tashi shigowa sai ta shigo kan masu matattun zukata amma ba jama'ar gari ba tun da jama'ar gari kowa ga nashi sana'a kowa ga yadda yake wancan na yin kaza wannan na yin kaza ire-iren wa'annan sai dai a ba su tsaro kaga yanzu za ka za ka sai yanzu da abin da ya kamata gwamnati ta ba wa dazuzzuka tsaro talaka su ke su nema abinci saboda haka nan ko da an ba da wanda irin tsaro aka bada to za ka ga cikin mutane wanda nan ko a gari wani sai dai a ko a bashi wani sai dai ya samu kayan wani wafta wani sai dai ya samu kaza kaga waɗannan masu za su wafta da suke ya mutane kofofi da to wannan an musu ne gwamnati kamar su garawa amma wannan da ya fasan ya zai je noma kuma jirgin sa ya ji ya yi sassabe wannan ya yi kaza to su wannan hakkin su a gwamnati a tare musu lafiyansu su kuma za su rike kansu bayan za su rike kansu Allah zai taimake su sannan kuma za su wada ka gari da abinci saboda wannan abin da suka noma ba su cin su su gare dole bukata za ta kama su su ebi ka za su kai kasuwa daga daga nan abun nan an kawar da talauci amma wa'annan zaune gari banza wanda sai dai in dare ya su fasa koma ta kai yanzu haka makamai wannan laifin gwamnati ne laifin gwamnati ta kare mutane daga wannan zaune gari banza su san yadda za su yi musu an hanyar wata gwamnati shekarun baya tasha tasha suke bi cikin da kuka sanya wurin mai shan shayi kun yi gungu sai dai kawai gari an zagaye ko muna nan a irin wannan an zagaye ta a kai mai ka sha nan sai na zo shan shayi mai shan shayi ya zo yana ce a a sun da zuke da ni mai sha ya kamata kaifa kaifa kaifa wani kwanto iranta na kai to za ka ga mai shayi shi kadai ta kai tasa in ka je tasa yanzu in ka je yaya in an ga irin mu gombe kai shiru daura kai shiru yola ko daga nan sai dinga harbin ya mu ina ne to duk wa'annan zaune gari banza tattara su suke a wancan lokacin da ya mun amma bai tsore ba Ko haka wata ino bisabari wannan shi da sirrin na faɗi akwai lokutan da yawa amma dai wannan shine babba wasta'inu bis sabari ku nemi Allah taimako was salati da sallah daga na zaman kanta take kana neman Allah taimake ka ci gaba da sallah tunda Allah na taimakon masu sallah sannan abun da kake neman nan baka samu baka yi hakuri zai zo zai zo kin dai wannan duniya ce sai sabon dole ka A ragganan umarni ne wa qawluhu isbiru wa sabiru ku yi haƙuri masifa ta da kamari to kannan kafar ba za a wuce haƙuri ba wa qawlu wasbir wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri haƙurinka bai kuma komai ba face domin Allah sababin Allah ne wannan guda ɗaya kenan muna da wuri nawa da wuri ɗan ta bi ayoyin da aka zuba maka. Mm. a ka ga hakuri ya zama dole ba maganan ka je ka gaya wannan idza shakauta ila bani adam innama tashkur rahima ila alladhi la yarham in ka kai complaint kin ka wurin dan adam hmm, ba ka da hankali ka kai mai tausayi ƙara wurin mara tausayi shi wanda da za ka je ka gaya masa matsalolinsa in ka shi ke rike da arzikin ka da ka ga su. Hmm? ai da sai ya bi ɗan abin da kake da shi a gida ma ya kabule ba ka kai karan Allah wurin wani ba ka da shi kana da shi ka yi haƙuri har i baka to a sani a nahayu an zuciye an hana kishiyar haƙuri me kishiyar haƙuri rashin haƙuri ya zama kakka siffar da kanka da baka da haƙuri subhanallah sai dai in ka ce kai mai haƙuri ne kaman ka girman kai ta so wani ka baka tsara kayan eh wannan laifi da ka ce ni ban da haƙuri ka kwatanta sai dai ka ce haƙuri na kaɗan ne amma ina nan ina da tsakoro ina da asabar bi tasabburu tun kana haɓari abu ya taso ma ka je kaman ka faɗi ka mutu ma tukuna amma ka cije ka cije za ka yana sauka yana sauka yana sauka abin nan sai ka gaba ka dinga na dama Allah ya so ni inda na sadu da wani wancan lokaci da sai na falla shi to amma yanzu in ka bi masa gaba ma wanda bai yi ma shirki ba ba ka yi haƙuri ba amma a lokacin farko ɗan zai haɓaka shi ya kumbura shi yanzu za ka kyale shi yanzu haka za ka bari a ce maka mutunci ya ma za a yaka wai gudanar da ke shi wannan mutumin ce ina ni haƙuri saboda annahu an diddigo aka ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli tasta'jil laifukan hakuri isa abu a sa ki hakuri sai annabi ya hakuri ki hakuri sai annabi inda ya cikakken hakuri ne to sai annabi mu an tabawa muke kamar malamin addini in kace masa Allah iga gafarta mala sai ke almajiri dai almajiri dai almajirin ma ɗan kankani nake kolo nake kai don ka san kolon ba ni kuma ina ruwa na hausa ne kaje ka nemo shi karatu nake ko ba wasan nake karanta ba in dai ba irin su idrisu ne suka yi tambayan ba wannan dole ne fara musu hmm? a ah, kai ya bayan ga maka kar ka rubuta eh, ba rika kai shi da kan ku bugin hausa rayuwar GRA ne kila da kuma daga can da yake da suna daga inugu so ke da iru. ka yi haƙuri aka ce wa annabi fasbe an ce annabi ya haƙuri ta kai ba zin ba ta yaula kama sabara ulul azami kamar yadda masu himma suka yi haƙuri da rusuli akwai manzanni masu haƙuri tare da annabi ya sai su haƙuri amma aka ce kobe huda homo kuta wala ta tasta'jil lahum kada ka gaggauto roƙa musu azaba ka dubi yayin da je fa'ifa ya je ikira ya je wajen sarki ce yana roƙon sarki ya ba shi dama ya kaya shi ya ba shi tsaro ya isar da saƙon Allah kawai ya isar da saƙon Allah ba dole ne ka musulunta ba wa man sha a falyumin wa man sha a falyakfu amma abin da nake so kai ku ji saƙon da ka turo ni da shi ka bani dama sarki kuma ina ga sarki na baya shiri da mutanen makka bai shiri da kabilarsa duka sarakuna ne kamar da aka sarki da sarki ana gaba da juna sai suka ce ta mana daga nan irin abin da kake maka shi ne za ku zo kai mana nan sai ce to ina roƙonka kada ka bayyana kakka cewa mutanen maka na zo wurinka tunda yanzu in ka cewa mutanen maka na zo wurinka sai a ce na zo in haɗa kai da kai ne a yaƙe su waye wannan shiro ta ka kashe ka kashe ta maus saboda haka nan sai ita a ainihin abun na sarki na ya tashi malam sai wasu ko shi ba waje ashe ya gaya mutanen gari ma a rubu dama an yi zuwa a wajen gari gashi nan gashi nan malam sai duwa sai sanduna sai faskare sai jifa malam aka yi wa annabi Ta aka faffafa masa kafa aka fafafa masa kai tunda wani kan zai auna kuma ana samun sa yana gudu har ya fita gari ya shiga daji bai tsinci kansa bai tsinci kansa a can wata kafa daga na zauna gindin bishiya yana hutawa sai ga jibrilu ya ce a gaishe ka allah ya ce a gaishe ka a yi du'a iya yi kai du'a iya yi ya allah in dai ba laifi kai nai maka ba ka jefa ne a wannan hali ba komai gudun a ce saba maka nai ya sa ka sa wa'annan suka min irin wannan wulakanci ga jigirilu Allah na sha a gaishe ka ga mala'ikan su shi wannan wanda ke tafiya da shi duk dutse da ka sani a da yana hannunsa Allah ya turo shi ya yi maka aiki duk abin da kake so a yi wa duwatsu a yi musu sai ce o oh, oh. ya koma ainihin abin da ke Allahun maksir le ƙaumi fa'in na la ya alamu Allah ka gafarta wa kabila na ba su sun annabi ne ba shi isa suka je jefe ne ai ko yan hakuri ko eh wata ranar da ka kai a wani ba za a alaji shi wata ranar ba za maka wannan jifan ba shi za ka ci gaba da ya addini da sanar da isar da addini eh, saddauna ya yi amma shi yana da sojoji yana da yan sanda amma kai yanzu baka da su duk in ka je in dai duk mukamin ka ne zan duk mukamin ka za ka yi na ruwan su da mukamin ka na farke wuri kaza na farke wuri ka ce na ruwan mu za ka zo ka samu na tashin hankali a gari Eh? Eh, Allah na kallo ba ka je wurin su neman abinci ba kana da kun za ka ci ba ka je don ka cutar da su ba ka je ne don ka ja hankalin matasansu da tattawansu su taro su gina kansu su bautata wa Allah su koma aljini wannan karshen wannan bala'i na duniya zai zama makoma aljanna shi ne abin da kai ka kawai kama ba su sani ba sai kai hakuri Allahumma ghfir qaumi فإنه لا يعلم Allah ka yawa wannan kabila ta wa jama'an nan nawa gafara ba su san ni alheri nake da masu da su ba su san daidai ba wani abu ne ya je musu shi da a kaina wanda ba su san shi ba ko haka dole a kuri da'i ba fushi ina masu koyarwa idan ɗalibai suka fata maka kwashe littafin ka je saboda kana ba ma ta kai karatun ba eh, kai ka fata ba ka ake ba ko an koya muku aboku ko ya ka koya ka kai mai tarbiyya ne kai mai maganin mahaukata ne aka kawo maka mahaukata aka zaune mahaukaci kwana ma dutse shi kana sai ka nemo dutse karama hanyi mahaukata biyu hmm? haka zai haƙuri da Allah ya haɗa ku ba ni kun hana ni koma zarku ba ba inda za ka nan za ka zauna nan za mu mutu to shi kenan don na ki bin maganan ku ban san inda zan fara ba shi kenan za mu zauna a lallaba zuwa mutuwa haka za ka zauna tare da su da haƙuri da fatan da du'a'i da jan hankali da menene da barazana da wane ne duk haka za ka haɗa ba za ku yi faɗa da mutum ba sai inda ɗanka ya aikata kafirci ko ma ta aikata kafirci to nan fa ba haƙuri Allah ta shi amma wannan ni ne aka taɓa to ka kyale ta amma an ta taɓa addini a wannan kan wata kau mara yi saboda karan ba magana fushi ba magana kai fushi a aji ka fito kai wata baka shi ajin ba shi ke su ka ci amana wanda suka yi maka dinan sai ka samu ka yi haƙuri wata rana ana jifan kama ka yi haƙuri wata rana zai zama labari wata rana sai sun ji ruga sun same kama da, ka yi haƙuri Allahi in ce maka mutunci amma don Allah ka yi haƙuri ka ka bincika ce tun kafin ku zo ku bani haƙuri na yafe muku ba dai kun min ba kan makaranta to na yafe su zo da sabuwar reza su yanka masu lifas ka tashi ita dariya ka tago ita ce amma wannan rera da kai ita sai ka duba inda ta haka kana kallon su ta gefen ido kaga suna hada suna murmushi a lokacin in kace za ka hukunta su illa za ka ji musu in sai wata kalbin na wani naira ɗari uku kuɗin silifar ka nan ko ya fi ɗari takwas iya so zo da ɗari takwas ɗina na eh, goyon kashi to kowa ya fito ne ya kushin kushe ina malam cutar da su ba kai su kawai da Allah kaje ya Allah ka shirye su a bayan gidansu shi kenan sai ka ga kowan Allah ya karɓi shirya sau ta sun zo suna baka kuɗi ka ga yaro na kuka Allah malam kai ma abin da bai dace ba to hakuri ne zai sa wannan shi ya kuri kawai hakuri dole ne fa jama'a hmm? da musulunci dole ya yi aka ce wanda bai da hakuri bai da addini. Ba dina liman la sabara lahu. Sau da kana magana ce a fili dole kai hakuri. Dan mai tarbiya ne ce ko kullukum ra ko kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. sai dukkan kuma su fiyo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi akan abin da ke aka ɗora masa ta ku kai mallam makaranta ka shiga uku ka shiga tasko dole ne ka kai kai baban an ce ka shiga tasko ka ce za ka zo ka bata min hmm, ni zan ji maka ni ba mallami ne ba malamai aka ce bayan Allah ha jaji haƙƙinsa ne haƙƙin wannan wawa mahaukata ne su ɗalibanka a ce ballanta na ce wani am ka duba min wani. wane ka duba min wane da dama tsofaffi sukan yanko jiki su zauna su zauna ina wane daga ya zauna yana kallon mutane ɗaya ba ɗansa yake ne ba aka a da shi can a gidan sai ce alhamdulillah amma in ya gama dubawa malam wuri na zai zo ban ga ne ba saboda haka nan amana sai akan ku ku yi iya iyawan ku kuma Allah ya taimake ku Allah ya haɗa zukatan ku da waɗannan yara su dinga karɓar maganan ku ba sharri kuke nema su da shi ba alheri kuke nema su da shi mu ku ita sai ban gajiya ban da gajiya zai hana wa a yi ladabi in zai yi amfani kuma a yi shi da tunani to haka sannan a wata ayan ake cewa wa qawluhu wala tuwalluhumul adbar ku ba su baya Har ko dai ka ai fada duk yadda za a ka ai amma an faɗanta kama kuma ta gama ba ce kai wanda ya gudu da maganan gudu an zo ƙarshe idan cutar ta ke bango za a yi faɗa amma kafin na a yi ta haƙuri a yi ta haƙuri a kai ta haƙuri to ran da tura ta kai bango to ba maganan gudu za a saki rayuka a rana fa inna tawliyatal adabari ba da baya mutum ya gudu ta tarkul lisabari wal musabara barin haƙuri ne da ninka haƙuri wannan mun yi tsallake mun tafi can da ta ko aiki aka je ba magana mu. laifi ne ana cikin aiki ka koma gindin bishiya laifi ne ka tafi kwazazzabo ka samu wani wuri ka kwanta in Allah ya ɗaura maka bala'i fa wani maciji wata kasa ta je ta haɗe ka ai an yi haka da wani ɗana jika na ne ba shi kenan ba sai ke zo iro layi sai ya ta fara zai zai layi sai ya ajiye littafin ya fita sai ya tafi an gwamma a kallo da littafin sa layi ya tafi an gwamma a kallo sai tashi tsalle cewa ko su suka haɗu da mashin nan take ya tsalle ina za ka shuru ya aka yi ya aka yi na maganar layin ba dai komai kai dai kawai dai a dai ya fi wannan babanka ya turo ka makaranta kai kuma ka tafi kallo ai ka san Allah ba zai baka ba kuna da abun wa'azi a masallacin da nan take ubangiji ya turo mashin ya duba ya duba kuma mai tafi malam kasau ta yanzu ina kan dingisawa sai ka saba babanka ka saba wa Allah Allah na son ka nan take tsoro mazauni to saboda haka nan haka ba a gudu daga baki in an je gona ba magana ka gudu ka kai kafa ne da kai ba kai za a yi aiki amma kai za ka faɗa bala'i an nuna mutane ba da gona ba da wannan ba ko yadda za a yi noman ba sai fara ya fara hannu ba to amma inda ka'ida za a bi ba za ka je gona ba sai ka biya tunda koya ma sana'a ne za a koya ma rashin son jiki za a koya maka yadda ake wahala ka inda kana gama wannan karto ka tafi ba inda ba za ka je ka rayu ba duk kauyen da ka ga dama za ka je ka zauna kuma in ka ci gaba haka wata rana inda rabo sai ka sa ka matakin da ke tsammani ba ga dole sai ka yi haƙuri kai mai yaran ka yi haƙuri kai ko kuma yaran kuma ku yi haƙuri to za a shiga jiyan haƙuri shine can hausan wani mutum ne haƙuri yakan dafa dutse ha isha roman aka fasa barbara ya garo yake mana ko wannan ne roman dutse hmm. wala tubtilu a'malakum kakku ba ta ayyukanku kaga in ka kafa hakuri aiki ta yaro shi ko yanzu zaman nan da muke zama sai kai hakuri wanda bai so bai saba ba kaga yayi shakka yayi shakka ya bike kafa ya tauye kafa kai fara kallon mutane mun ta sa wayan su ba sa motsawa kai ba ka saba ba gaba da zuwa za ka saba ya kalli ya kalli gaba ba agogo sai wannan masallacin ba agogo ne ce ba ina baya ana wai ga kalla kuma na ganka kashi na son kana ne na kallon shi kana juya kai ga ce to wannan ba wanda ya gaji wuya saboda kada sai dai wanda ya zo da shi ce to ka ce masa ya haƙuri gobe ba zai biyo ka ba Ina ta yi ma. mun muna nan. Ka juji ka saba kawai. Zai ma amfani wata ran. Wata rana za ku shiga wani mitin za ku yi menene a ce an kwana na mitin don ka ji. Ba a ce ka je mitin ba gana bacci. <laughs> Maza irin abin da ya samu ɗan kuriya ne ko ina ne? Eh? Eh? Shi ne ko? ba sani ba riƙe abin wanda ainihin aka gan shi yana bacci a a a kamar ka kana bacci aka buge shi da arziki wanda harfashi ɗaya ya ishe shi kuma kada a tsara harfashi tun da gashi takobi ɗaya wuka ya ta kawai a fille kan amma ka ce ina laifinsa babba ne sai arziki? wani ma ya daɗa bacci to kaga tana da zama irin wannan da za ka je aiki sai wata nan an tambaye ka a ina ka koyi irin wannan zama kowa ya gaji kai kana zama kike hmm, ba a magana ko ka san mu ne cikin kinkinu tausayin lokacin da ji ma lokacin da shi koyi fa inna ibtalaha bata aikin tarko sabari ne da ce kan zo ko a ce a zo tarawihi a zo da hajjiri hajjiri biyar biyar ake karantawa in mutum ya karanta ashirin sai bar wurin sai wani zo ya haye shi ma ya ashirin sai ya bar wurin wani sai ya haye shi ma ya ajiye ashirin sai sai to kai a yi haƙuri a sashi haka an sauka sai a shafi da wuturi sai gobe sai gobe to in baka yi haƙuri ba za ka iya ba ka iya ba haƙuri ya zama dole tun kana zuwan ana saukar da kai wata ran a gidanka za ka fara saukar kai ma in ka samu wata kona ka zauna a gidanku sai ka yi masa sauka can ka zauna ka yi masa sauka kullum da inda za ka ajiye a gida zai albarka فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها وقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا كوي روني هذا كوي بني سكي كوي شغا حطري با حطري كوي حقوي كوي فإن الوهن من عدم الصبر to wannan na biyu na ɗaya shi ne mai da ba larabci za ka ga haka za ka gurmanci da yin haƙuri na biyu hani da kara kasa haƙuri da shi kenan ba guda biyu ga uku nan a salisu a ainihin na uku a sanawa ala alihi yabo akan masu haƙuri wato Allah ya yabawa wa masu haƙuri yanzu ba ka gani mutum yana aikata abu a Najeriya don ya yaba masa hatta an ta yaba masa kaza an ɗauko wasu ƙarafa an bashi an bashi wasu lambobi an bashi wane ne daga yanzu ka zama kaza suna sa kan kaga to yaya Allah yadda da kai a ce yau Allah ya yaba ma ai shi kenan tsohuwar hausa kakar ta yanke fata a sanawa ala ahli sabari ka kaulihi ta'ala الصابرين والصادقين ما سوى شو كيرين جماعة بس كتاوا جماعة بس كيا كذا ما هل نان نع أي أبوني يبون سأكيد وقوله والصابرين في البعث والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أنا نيمان تقوى أبا داما كفامو تقوى بعضي kusan akwai abubuwa manya idan ba ka da haƙuri ba za ka same su ba ai ko an karasa haƙuri karasa dini sayar masu yin haƙuri fil ba cikin tsananci tsananci in talauci aka shiga ce ai shiru ka magana kai wannan gwamnati kai wannan gwamnati, na zama da gwamnati wannan wata masifa ce ta zo daga Allah bai isa isa kawo tsada ba bai isa kawo ba ko mugunta yi zai kawo kaza sai ga Allah mai da masa abun ba zai tsadan ba sau da haka nan kawai mu kama Allah ba dai an fi wani addini ba mun gode ci gaba da addini mu in za mu yi karatu daga nan har zuwa asuwahi ba ruwan kowa da mu mu kuma karatun mu kowa ya tafi abun sa ba ruwan kowa da mu ba haka ba a fa'i duk tsanani kai hakuri. ba kai ƙara wurin wani wadda ra'i da tsanance-tsanance cuce-cuce yanzu ka duba zazzaɓi nan da ake fama da shi yanzu kana shiga asibiti ka ɗan kwanta su kai allura suka tsara ruwa sai ka gasin rubuta dubu ashirin ashirin talatin ma ka ga wani musifa ce to dole tsanance tsanance ne sai haƙuri ya za ka yi ka fito ana dubu ashirin sai ga ɗan kashi kuma ya rafu ya rafu subhanallah wata talatin din za ta sake tafiya ka koma kana shi ne to yanzu an samu abin da ta kada take nema haka nake yi ma sama sai ke da lafiya kuɗi hmm? sai ta na sai ga ta sharfi ta abu da gaske ne kuma mutabi ita ma an ta je talatin kuma ba ta aikin dubu uku a rana ta Hmm? Ita wannan wata musiba ce inda za mu je mu dan samu abun a lokaci guda ɗaya mu je mu yi dan noma a tarkata amfanin gona mu sayar da ga mu samu abun da za mu ci gaba da shi har zuwa wata shekara ta zagayo to lamarin sai gyaran Allah kana noma kana waje waje in ka saki ai maka sakiya wadara wa hiya al-bahr lokacin da kama in ya samu in ya zama dole to wa'inda suke wannan mahallu shahid as-sabirina أولئك الذين صدقوا so سوسك دكتة الله me wannan yabo da kai dole ku dinga ina ina ka kan da Hausa nake tambaya an kuma koma larabci shikenan sai bi nono bari ma hada hasana wa lillahi hada asana min Allah shikenan ya ma bidadi alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun shi kuma ba Ya ne Allah ya yaba wa masu haƙuri ya ce da gaske suke yi Allah ya yaba wa masu haƙuri ya ce musu su ne masu takawa abin da ake nema ba mai shiga aljanna sai mai takawa to kaga in baka yi sabon haƙuri ba za ka samu takawa ba to wace aljanna za ka A cikin haƙuri ya zama dole wa huwa kathirun fil qur'an wannan ayoyin yabo suna da yawa a cikin alqur'ani ga na hudu ji ijabuhu subhanahu ba ba shi aka a ta ji gaba ka fana ne akwai yan gwari ya yabari ta bi da dalilan ku rabu da salabi shewa ga gidan shi nan ana gama ko ashirin aka tashi shi da ba shi ga gidan shi eh da tsallake kenan eh to haka karatun ya zo mana yadda muka ɗauke shi ba haka yake ba ya yi faɗi kuma dole mu bi shi da faɗin wanda ne? har yanzu mun gamsu haƙun da zama dole eh? to amma ga karatun ne ya ba mu haka amma haka ƙuran a ce haƙuri a ce dole ne sai ka je ka yi da ko da ba shi da yake ce haƙuri sai an ta wata ume annabi ne mai cikakken haƙuri mu ɗan lallaɓawa muke kana cikin haƙuri kana cikin wani jangulo ka sai ka gani ka fusata sai ka ɗauki mataki kuma daga ba ka dawo sai kai da ma dai haƙuri dai eh eh eh, eh. ka rabu da su ka kyale su kawai kaga dama ta kai na ce maka kana cikin ka su amma in ka yafe musu ka kyale su yalla sun ji yara wata rana sai ka ga su na da kila karshen ka inda suka zage ka din nan ka ga wani ya bi su da mota wanda zai bi su da mota din kila makarshen ta cewa zai ta za a wuce masa da soki su ka ga an mama ma to ka ji ma ai Ko ai za ka bada labarin cikin haka ne amfanin fa wannan tsohon za ku buge mota kuma wannan tsohon za ku zaga a da inda karfin mu ya kare sai a aku jale su ba komai yara ne ai ba hankali ya ce ba komai dubar su haka sai haƙuri jari ne taraku hmm? Oh, kai da na hudu za mu tashi gaskiya ne ban ɗaukar tashi da kawo haka ba ban inda da mun kai babin nan ƙarshe kowanne na da nauyi kayan dole a shirya don in ba haka ba da shi amma aka tsaya aka ɗauke shi da kyau gobe aka lafta jibi aka lafta karshen kan mun yi sa'a sai mu tsince mu cikin masu amanta haƙuri mutum kai tsaye muna da haƙuri kan wannan da nauyi ba za mu iya ba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 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله لله رب العالمين